الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan lokaci da muke ɗaukan darasin masallaci a cikin wannan littafi na riyadu salihin na imamun nawawi rahimahullah muna cikin babu tahrimil ghibati wal amru bi hifzil lisan wanda insha za mu tashi akan hadisin Sahal ibn Sa'd yau muna sha tara. ga watan sha ɗaya shekarun hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas Allah muke roƙo ya yi mana jagora abinda za mu faɗa ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن سعد أبنا سهل بن سعد يتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ياتي من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة متفق عليه man yadman lima baina lahayi yace duk mutumin da ya kiyaye mini ya kiyaye abin da yake tsakanin sa guda biyu wa ma baina rijlaihi da abin da yake tsakanin kafafuwansa guda biyu namiji ne ko mace azmanu lahul janna ni kuma zan ainihin tabbatar masa da cewa zai samu aljanna abin da yake tsakanin labba guda biyu shine harshe abin da yake tsakanin ƙafafuwa guda biyu shine farji ma'ana zakarinsa shi namiji kenan da kuma farjin ta ita mace to duk mutumin da ya kiyaye farjinsa ya kiyaye harshensa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matuƙar dai mutumin ɗin mai tauhidi ne to za a sa shi a cikin gidan aljanna an tanada masa aljanna insha Allahu ba zai shiga azaba ba ko da ta sakon lura da harshe shi ke giggirbo abinda duk ake girbowa sannan mafi yawan haɗurran da mutane ke faruwa da su wato suke faɗawa, ya danganta da wayannan abubuwa guda biyu harshe da farji to tun da dama babin na riba ne da kuma umarni da a tsare harshe shi yasa malam ya kawo wannan hadisi muhallin shahid shine kiyaye harshe daga duk abun da zai zame maka haɗari ka san don me za ka yi magana sannan kuma wace irin magana za ka yi sannan kuma ta dace idan ba ta dace ba to sai ka barta kamar yadda hadisin da ya gabata ya umurce mu duk mutumin da zai magana ya faɗi alkhairi in ba alkhairi zai faɗi ba to ya shiru wannan hadisi ne da wayannan imamai guda biyu suka yi ittifaki a kansa sahihi ne ingantaccen hadisi ruwayar bukhari da muslim وعن أبو هريرة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول Abu Huraira ya ce, Ya ji ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama yana cewa, Innal abda ya tabbas bawa la ya takallamu kalimati yakan yiwu ya yi magana da wata kalma guda ɗaya ta a eh? ma ya tabayyanu fiha abin da yake bayyana a cikin kalmar matukar ba mai kyau ba ne ya zilu biha ilan nari ƙarshe sai ka ga ya zame zuwa cikin wuta kalma ɗaya tak annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum yana iya yin kalma guda ɗaya tak matukar ba mai kyau ba ce sai ta yi dalilin zanewarsa zuwa gidan wuta. Allah ya kare. Wannan idan har kalma ɗaya ce tak, ta kai mutum wuta, to yaya ga abin da ya zama na iya al'adar maganar mutum duka yawanci munanan maganganu ne. Dukkansu yawanci za ka tar da wani idan aka auna maganganunsa marasa kyau ɗin su suka fi yawa. Domin akwai maganar da za ka yi a baka lada, akwai wanda za ka yi a rubuta ma zunubi, akwai wacce za ka yi ba za a sa maka lada ba ba za a sa ma zunubi ba. To, guda biyun nan su ne ya kamata mutum ya kula da su wanda ake ba da lada sakamako mai kyau ko maganganun da ake rubuta wa mutum zunubi wa'inda za su sabbaba maka shiga wuta ya kamata mutum ya kiyaye harshensa daga yin irin wa'innan miyagun maganganu ko shakka babu a yanzu zamani ne da aka shiga hira ba ta yin daɗi sai in an haɗa ta da ƙarya. Hira ba ta yin daɗi sai in an haɗa da cin mutuncin wani ko tonon asirin wani ko yi wa wani ƙazafi ko ƙage. To, a nan ne za a ji daɗin taɗin, a ji daɗin hira. Allah ya kare mu. to kalma ɗaya dai ga ta nan takan kai mutum ga shiga wuta yaya idan aka ce adadin hirar da duk aka yi na munki goma ko rabin awa ko awa dukkanin kalmomin na sabon Allah ne na cin mutuncin wasu ne me kake tsammani mutum ya tsohuwar tawa kansa a rannan da yawa sai ka ga mutum ya yi asarar sallarsa ta yi ne akan taɗin awa sai ka yi asarar sallaka ta wannan yinin akan taɗin da ka na awa ɗaya domin duk mutumin da ka cuce shi ka zubar masa da mutunci Allah zai saka masa kuma zai kwatan masa haƙƙinsa da ibadarka Allah ya sauka ina muke na abadu ma bainal mashriqi wal maghribi wato za ta nesanta mutum da aljanna zuwa gidan wuta nisan da ya fi tsakanin gabar da yamma nisan da ya ɗara tazarar gabas zuwa yamma ashe kenan mutum ko ƙanshin aljanna ba zai jiwo ba a wannan lokaci Allah ya kare mu wa anhu radiyallahu ta'ala haka ne muttafaqun alayhi wa ma'ana yatabayyanu ay zakaru annaha khairun amla mutum yana gani kamar ba komi amma kuma mummuna kalma ce yana ta tuna kai wannan ai ba komi wannan ba wani abu bane wannan ƙarshe kuma bai sani ba ya ɓallo wa kansa aiki ya nesanta ta kansa da aljanna kamar nisan gabar da yamma yanzu idan aka ce mutum ya kore karshen gabar sai ya dangana inda ba a yin gaba yaushe zai iso shekara nawa zai yi ko a mota ne eh aina zamani ko a jirgi ne za a dade ana tafiya kafin a ce an kure manan fa duniyar ta kare kuma ya faro daga ƙarshen yamma inda za a ce babu saura ta kare tazarar tana da yawa don ina ganin aka ce za a ga kilomita ɗin za a ƙure lissafin da 'yan adam suke yi Allah ya kare wa anhu radiyallahu ta'ala anhu anin Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala innal abda lallai bawa la yatakallamu bi kalimati yakan yi magana da wata kalma min ribwanillahi ta'ala wanda take ɗauke da yardar Allah maɗaukakin sarki. ma yulqi laha balan yana ganin ma ba komi bane yayi yana ga kai wannan ko ba wani abu ne yana ganin kamar ba komi amma shi Allah yana ganin muhimmancin abun don kayi aiki yardajje a gunsa kai kuma kana ga ƙaramin aiki ne ma fa kai wannan ba komi bane ba kama kirga shi cikin abun da ake cewa an yi alheri a yau idan da za a ce lissafa alkhairan da kai ba za ka tuna wannan kalmar ba ma kana ga ita kan kamar ma ba ta ciki ma yulqila habalu baya ma nuna ta damuwarsa da wannan kalma yarfa'u Allahu biha darajati sai Allah subhanahu wa ta'ala yarfa'uhu Allahu biha yarfa'uhu Allahu biha sai Allah subhanahu wata'ala ya daga darajatin darajojinsa biha da wannan kalma dalilin kalmar guda daya indai tana kumshe da yardar Allah sai kaga Allah ya daga darajarka fiye da inda baka inda kake tsammani wa innal abda la yatakallamu bi kalimatin min saqa'illahi yace kuma lalle tabbas wani bawan yakan yi magana daga cikin maganganun da Allah yake kusata da mai yin su la yulqi laha balan ba ma ya baya daukar ta akan komi bai ma damu da ita ba yana ga kaman ma idan aka kirga in aka ce ya kirga laifin da ya yau baya kirga ta yana ga wannan kalmar ba ta ciki ya hawi biha fi jahannam kuma bai sani ba sai ya je lahira ya ga yana ta sulmuya yana ta yin ƙasa cikin jahannama sakamakon wannan kalma guda ɗaya wanda ta fusata Allah subhanahu wata'ala Allah ya kare rawahul bukhari duk mutumin da ya koma wa Allah da fushi to sai ya shiga wuta amma duk mutumin da ya je wa Allah yana yardajje to shi kuma aljanna zai tafi shi yasa Allah yake ambaton bayansa na kirki yace radiyallahu anhum Allah ya yarda da su saboda me warabo anhu su ma sun amince sun yarda da dokokinsa sun kiyaye shi yasa su ma sai Allah ya yarda da su to amma waɗanda Allah ya yi fushi da su fa su ne al-maghdubi alaihim waɗanda Allah ya kusata da su a bali na batattu duk mutumin da Allah ya kusata da shi ko shakka babu fatacce ne ba zai gano aljanna ba ƙarshensa shiga wutar jahannama Allah ya tsare mu ashe lalle ya kamata mutum ya rika kiyaye me zai faɗi da harshensa me zan faɗa lokacin da zan yi magana wannan magana kam akan me zan yi ta wa me ya sabbaba ta menene kuma makomarta in nayi akwai yardar Allah ko kuma akwai kushin ubangiji to idan ka fahimci ɗaya daga ciki lalle ko shakka babu in ka fuskanta za ta fusa ta Allah to sai ka barta amma in ka tauna ta kaga akwai yardar Allah ko kuma tana daga cikin maganganun da al'ada ta tanada ba ta da lada ba zunubi shikenan amma kada mutum ya kuskura ya tuna wannan magana halaka ce kuma ya fada ya toshe hanci ya ce zai nutse a ciki Allah ya tsare رواه Bukhari. امام البخاري ya rawaito wannan وعن أبي عبد الرحمن بلال بن حارث المدني رضي الله تعالى عنه قال إن الرجل yace ce lalle tabbas mutum la ya takallamu bi kalimati yakan yi magana da wata kalma min ribuwanillahi ta'ala wacce ta shafi yardar Allah maɗaukakin sarki ma kana yanzu an tabluga ma balagat amma shi baya ganin wannan kalmar ta kai inda ta kai amma dalilin ta? yaktubu Allah lahu biha ridwanahu ila yaumi yalqahu sai Allah ya rubuta masa yardarsa ya tabbatar da cewa ya amince masa ila yaumi yalqahu har ranar da zai sadu da shi sai ya sadu da Allah yana yardajje yana amintacce dalilin kalma mai kyau da yi Ulkhairan khairan aw asmut alkhairi ko ishuru wa inna ar-rajula la yatakallamu bi kalimatin min safadillahi za a samu mutum yayi wata kalma wanda ta shafi fusatar da ubangiji ma kana yanzuru ko ya zunnu eh baya zato an tabluga ma balagat wannan kalmar ta kai inda ta kai yaqbu Allah lahu biha saqahu ila yawmi yalqahu sai Allah ya rubuta masa tabbacin cewa shi yana daga cikin wa'anda Allah ya kusata da su haka kuma zai rayu har ranar da zai je ya sadu da Allah yana kusace da shi kuma ya sa cikin waɗanda ake kusan wato ake kusata da su shine gidan wuta rawahu malik fil muwaffa imamu malik ya rawaito wannan hadisi a cikin muwaddarsa wa turmuzi haka imamu turmuzi shi ma ya rawaito shi wa kala hadisun hasanun sahih har imamu turmuzi yace hadisi ne wanda yake hasan hadisun Hassanun sahihun hadisi ne Hassan sannan kuma sahih kaga hadisi ne da za a yi aiki da shi don haka Allah muke roƙo ya taimake mu da kiyaye harshe da sanin me za mu faɗi ya kuma datar da mu da kalmomin da Allah zai yarda da mu, ya kuma kiyaye mu ya nesanta mu da kalmomin da zai fusata da mu idan har mun yi furuci da su. Wa an بن Ibn Abdullahi radiyallahu anhu عنه qultu ya يا رسول الله إن جي سفيان na je na samu annabi sallallahu alaihi wasallam na ce da shi ya rasulallah ni haka ne ko? bi amrin ka bani labari mana wani umarni ko wani al'amari a tasimu bihi wanda zan fara in samu kariya da shi kala sai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce da shi kun rabbi Allah ce ubangiji na shine Allah sun mastaƙin sannan ka tsaya akan hakan kar ka gushe ka doge akan wannan yarda cewa Allah ne ubangijinka me ka doka me haramta maka ka yarda me halatta maka ka yarda me ba ka umarni ka bi me hana ka ka bari ka tsaya a kan haka qultu ya rasulullah sai na ce ya ma'aikin Allah ma akhwafu ma kafu alayya me ya yafi bada tsoro cikin abin da kake jiye mini tsoro a rayuwata fa akaza bi lisani nafsihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama harshensa ya nuna masa wannan na ji maka tsoro sun makala haza sai ya ce masa wannan bayan ya fitar da harshensa mai daraja ya rike shi da hannunsa mai daraja sai ya ce masa wannan na ji maka tsoro a cikin abinda duk nake ji maka tsoro ba kamar wannan ya nuna masa harshe rawahu turmuzi wa qala hadithun hasanun sahihu ina ga za mu tsaya hancin zuba yake sai a yi haƙuri za mu tsaya a nan insha Allah gobe Allah ya tsare shi Allah ya fi akwai da ranake kamar ba abu ne wanda ba kawo rawowa duk abin da ake ciki ne kawai akwai tambaya ne ko babu وصلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صليت وأنت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء فاغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلاما على المرسلين الحمد لله رب العالمين آه، الحاج محمد موسى wanda yake